Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraro za ku saurari tafsirin bana na Ramadan tare da babban malamin mu a Sheikh al-Imam Muhammad bin Usman Kano babban limamin masallacin Juma'a na Masjidu Sahaba da ke kan titin Maiduguri Kano State a tarayyar Najeriya. Na kan da mun ɗauki lokaci fiye da وإياك وإياك إيه الله شو ولا يضربن بأرجلهن ليؤلم يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الجميع آية 31 كانت في سورة النور كده مات su dinga ainihin buga kafarsu a ƙasa kwar kwar har ake ji suna fahimtar tambayar ta kai wancan lalloke duk wani takalmi da kuke kira wai ikar dutse to mace mumina ki mai da hankali abinda za ki sa adon ke bayyana ki ja hankali na ɗan namiji shari'a ba ta sa shi fa addinin nan abin da ke kake ji a ganin ka bai maka daɗi wata shi ne faɗaɗin yana haƙura da son zuciyarka don ka samu alkhairin Allah in ba haka ba don son zuciya fashin zuciya suka ce kullu amrin la lillah akhiruhu inna lillah duk abin da yake ba da Allah ba ƙarshe ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan na baki amsa kenan a game amma duk tsawon takalmi ne ba zai kai ga a ce ya fitar da ado ya ja hankali ba irin wannan bugawa a kamfin nan mini ne laifin amma zai fi kyau takalmin ke zamanto wato ya saje da ƙasa ya rufe miki hatta wato idanun tsawonki inda hali ke sa masu afirki ana so ne ki fito a gankin musulma kina da identity ɗinki zalika adana an yi urafna fala yuhil kan la rahim a san ki yana da identity ai za ka yi tsammanin mumina da hijabi ta kasu suna kwarar kamar takalmin zai ma ka da ita ba wannan shine amsa a takaice da fata kuma an fahimta wallahi ta'ala na'am kitan da yake to bismillah ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه لنراك في ضلال مبين شو الله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله يتي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره من إله غيره كراكات ورش ده نقل من إله حفظ من إله من تحقيق الهمزة ربطم واتو إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أيا ملمبا لمبا همسن ذكر جيدي تحكم ون الصورة كأينهن آه بقي lalle mun aika da annabi nuh ila qaumihi zuwa ga mutane shi qaum je na ga muku in aka ce qaumu jama'ar da ake ganin kana da alaka ta fuskar uba a cikin shi yasa Allah bai taba ce laqad arsalna isa ila qaumi nabi sa ba shi da ainin uba din dan sai dai a danganta shi zuwa ga ainin mahaifi amma qaum wani bangare ne na wato mazantaka ta ɓangaren uba annabi shi shine nur ibn lamak daga cikin jikokin annabi adam ta hanyar annabi shif ta hanyar kuma idris don shif ya riga shi zuwa haka ma idris tsakanin annabi adam da annabi nur karni goma ne ko sama da haka an gane kuma nuh an aike shi ya zauna ya yi da'awa shekara 950 haka Allah faɗa ko? a cikin suratul an kabo walƙad na nuhan ila qaumi falabi fatihim alfa sanatin illa 50 ama kuma zalimun shekara dubu babu a cikin wani bayani ko da yake rina cikin isra'iliya da ƙorani ba ne faɗa ba hadisi ba ana cewa lokacin da annabi nuhu ya fara da awa yana ɗan shekara 480 isra'iliya ne ito eh, amma ai haddifu an bane isra'il wala harja alai haka annabi ce ku ba da labari game da isa babu matsala in ba sun faɗi abin da ya ci karo da addinin ba so daga wannan madogaran na ga babu laifi haka ita wannan shekara ɗari hudu da tamanin ejin ba kenan fa kuma da awar talla kome shekara ɗari tara da to zan baka ɗan mathematical calculation ɗari hudu da tamanin ka tara da ɗari tara da hamsin dubu kenan kaga shekarun da awaki bayan Allah ya halakar da su tsofana suka ce kuma ya samu shekara arba'in sannan Allah rabi shi tuwa ka samu ke da wannan shekarun aiki shekaru nawa kenan amma wa ma amana abu illa qalil wanda haka ibnu kasir yace qalil din nan akwai maza ba uku wasu kace duka duka mutum goma sha biyu ne suka mutu. sha biyu wata ruwaya arba'in da biyu dududu tamanin da shida ne a shekaru nan sai malamai suka ce don kada wannan ya karya zuciyar mai da'awa don baka ga mutane da yawa a gaban ka Allah ne ke kawo su ba kai ba ne ba iyawarka ba ne ba ka da ma iyawar yanzu da aka masallacin tsallar juma'a ta dawo sahaba ran ashirin da biyu ga ainihin sha'aba wai kira jama'a kai bin usman kama isa ba kayan ka ba aiki ba. to haka ainihin abu yake idan ka je ka kira mutane ka ce to nayi nayi na yi duka duka mutum biyu ina ranka da mutum biyu ke dai wa kulli Allah zai ga aikin ka ɗauki misalin annabi nuwa dai annabi manzo ne yana cikin ulul azam duk hikima ta kare inda aka ce annabi ne mai samun wahayi amma duk da haka wa ma amana ma'ahu illa kan. kuma kalli shekaru summa inni da auto jihad israr duk ya faɗa to haka ibnu kasir ya ambaci kalilin adadin su kenan sha biyu arba'in da biyu mafi yawa sittatun wa samanuna na faran aslam kace bai hikima ba ba shi da ta'aidi daga ubangiji la abada to shine Allah ke gaya mana mun aiko da annabi zuwa ga mutanen shi faqal sai ce da su haka ne ya qaumi ya ko mutane na ubudullah ku bauta wa Allah malakun min ilahin ghairuhu ba ku da wani abin bauta bisa cancanta ghairuhu in ba shi ba in kun ki to inni akhafu alaikum azab yawmin azim na ji muku tsoron azabar wata rana babba ne ban tsoro ka ta fariya kaga yi ba zai kama su da kokawa ba in alaika ilal bala lasta ba bi masaita ke nan ya riga yadda sakon to haka kai ma da iya ya ka da fawa ka sai ka musu abu Allah ya ce ka ba annabi ya ce ka ba. an karba an karba an ki ba dai za a kama ka da bin bashin da kai bayani kuma abin da muke fata ke wanda zai zo kusa da sahaba na ko'ina ka sani ka zo ne neman ilimi ba mai zuwa da zumar cewa ko ka zo neman kuɗi ne ko ka zo neman samun aiki in shi kake nema san inda dare maka ka san inda dare maka tun tun tun tun ne da wanda ya zo kusa da munan a tsammanin ya zo neman karatu kuma mun gode Allah ba wanda ya isa ce mun yi ƙasa a gwiwa wajen yadda saƙon muna jirgin jagulawa ko Allah ya karɓa mana in ku akwai manufa ta neman abin duniya to babu ita nan je ka inda za ka samu kuma kullum abin da muke kenan Allah nuna mana so ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai mu gane kuma Allah ka samu gane gaskiya gaskiya arabtum saboda haka ani ya ani ya ani, annabi nuhu ya zauna shekaru aru aru yana kira saboda haka ce ina ji muku tsoron azabar wata rana wadda take ainihin mai girma قال الملأ من قومه ko sai almala'u masu abin hannu cikin mutanen shi suka ce inna lana raka fi dalalin mubin wallahi muna ganin cewa cikin bata kai abinda su gama annabi no kiya wai muna ma ganin kai batacce ne annabi no wani wani masu kace da shi wa kazzabun ashir makaryaci ne a uzubillah a sharari a uzubillah sai ya alamu na gadin Allah ya ce gobe sa son wani ne a kazzab wane ne kuma al-ashir عرفتم ta sake jaddada mana ko kai muhammad bin usman dan kai sanya wajen iya sako faruwan allah ta kau da kai ya kawo ne na fata mu bake kuma yan agaji da kowa da kowa masu kiran sallah ku sa allah kadai a zuciya ku wanda ya sa wani kwaɗayin duniya to muna fata in akwai wanda ma suka rage allah gaggauta fitar da su akwai cikin zauri Allah ka da su wajarot ya fara ma da kai na matukun misali na ni ba kowa bane raftun turaka annabi nuhu ka duba shekarun nan aru aru aru aru sai yana ta awa. Na ilaha illallah amma wa ma amana ma'ahu illa qalil ina tuna ɗaya daga cikin cikin malamai a madina kowane malami ne ko su da saurayi ne ya zo na karanta da darasi a masallacin annabi sai aka ce ai giwa ta taho madina majalisin gaba ɗaya sai fare aka ruga da gudu zuwa kallon giwa sai almajiri ɗaya kowane ne ya kwanta sai malaka ya kaifa ya ce aka ran kalla ba abin da ya kawo a ah, ai ba ko ne ba abin da ya kawo ni madina mai kenan ai malika mutum madina lamin ajili alfili jit madina wa innama li arak na zo in ganka ne in amfana kenan shi malami yana nan da bai taɓa damuwa cewa an janye ba sai mutum ɗaya ya ce ba za ka je bai cewa su abin da suke sha'awa kenan ne kuma abin da kawai amma a lokaci guda ai ba za ka kore cewa shi ma Allah take nufi ba dan adamtaka ne kawai kila ido waje kashe farfatan ido giwa yanzu ku aka ce da ku ga giwa a kasuwar kurmi? tana sallan alala a duk za ku ruga da gudu kan <laughs> gane ko akwai curiosity irin na mutum hubbul istifla a rasu saboda annabin Allah Nuh ke eh, wannan shekaru irin na kwankwan bilo shekaru masu tarin yawa yana ta kira amma kaɗan ne suka yi gama abin da suka ce da shi ina lanara ka fi dalalin mubin kana ya kawo قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون قال يا قوم ليس لي ضلالة حاجة أنصح أنا فيك وتتشيري شعني وأتتشيري ثم شيك يا نمو قال يا قوم أي يا قومي ليس بي ضلالة بابو أتا تاردني to tun da ya kore bata to muke da ta ce walakin ne da isra sai dai ne an gane ko walakin ne sai dai ne rasulun min rabbil alamin wani manzo ne daga ubangijin halitta rasul alladhi yahmilu risala wa yahmilu da'awa saboda ka tuhumar ku ne batacce ne kuskure ne da ba a tukun ruddat da kayan kuna tutun da ya kora bata din kuma haka ne to sai ya takaita saƙon shi neman zuwa daga wani halitta wani halitta a cikin batacce sai ba zai yi kaga wannan amsa ce mai hankali da imani ya kamata ya fahimta me kake yi ka karanta ko uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allah ايش ma la ta'lamu kuma ina iyar muku da risalat kaga bai ce risala ba risala aji aji na manzanci risala daya risala jam'i ne annas salih wala la wato ina ir muku da sakonni na ubangiji na wa ansahu lakum sannan ina muku nasiha wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ni kuma ina da ilimin abun da buku san shi ba daga Allah kana haka yake li'annahu nabi hu rasul يوحى إليه ويطلع على أشياء أما الناس الأعدود بالضوء النظر ذاك ديكي ني إما سنة إما سنة وانا بدأ الله أبن دقوبك سنين انا ما قرأ كذلك أو عجبتم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون أو أجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم نعم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون هيا من لما تتلقوا كنا ماماكي لي أشي وعزي فذكروا تازو مكو دقا أبنجي ta hannun mutum ɗaya cikinku minkum min tafi tafidu tabi'idiyya ma'ana kuna mamaki ne a ce mutum ɗaya cikin ku wato kuna ganin Allah ba zai haka ba hmm? a ce ai anan aka haife ka nan ka taso mun ka ce Allah zai baka aka saka mu annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce Allah ya rasa wani sai kai aka mutanen ta'if suka yi mu annabi iyalan gidan abiyal da yake yanzu al'a'udu Allah ya rasa wanda zai aiko sai kai haka suka gaya ma annabi da alaihi da kake da shi na abin duniya kaza kaza suna kallon matir almatiya to shine ce kuna mamaki hmm, a ce wa'azi ya zo muku daga ubangijinku ala rajulin minkum a hannun mutum ɗaya cikinku kuma ya zo ne bai tambaye ku la wala kirshen wala dolar wala la liyun zira ku yan ya gargaɗe ku allamu li tufidu ta'lim li illa dan ya gargade ku wali tattaqu kuma dan ku ji tsoron Allah menene at-taqwa suka ce ja'al al-wiqaya bainaka wa bain azabillah ka sanya wiqaya badala tsakaninka da azabar ubangiji wala allakum turhabu da fata kuma لا أراهم شيكو فكذبوه فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميم فكذبوه وقال لا رجل كذبوه طالبان عربية وأنه حق ne ne matsayin ta fa'ul mai teke fa'ul silati kuka ce fa'ul ta aqidiyya yani aqiba zalika fa ita muke kira da turanci subsequential fa english tafsir din subsequential wato subsequently sai suka yi kaza fa sai suka ƙayyata shi ai suka suwa kenan qaumu nuh suka kare tashi lamirin wane ne wannan nuh kamil gadiri shine mai ai fakazzaba qaumu nuhin nuhan wannan hakuri na wakilta saboda walismu minhu mu'rabun wa mabni li shabahin min al-hurufi mudni cikin alfiya ta ibn malik hakuri kan wakilci so da yayi saboda kai ne sai suka karyata shi shi annabin Allah Nuh na'am suka karyata shi na ya take ne suka karyata shi fa an haka ne na ma'ahu tare da waɗanda suke tare da shi fil an fa anjaynahu yawa sai muka amar da shi ko kace muka cece shi daga an ينجي yunji mai mazdarin أفعال يفعيل إفعال الصرف الميزان الصرفي هما كهجا أقي نجا أقي أنجا ده بنبنشي نجا ورئيب الفيلين لازم أفكار أما أنجا متعدي لمفعول عند ينجي ولا لا أما نجا بنفسه كده amma kuma wannan yaka zo da ainihin almudha'afa kukan ce najja ko ba faɗi najja yunajji to nan sai Allah ta'ala fa an jayina sai muka cece shi muka tsamar da shi shi da masu imani tare da shi mata suna ciki mata ciki da kafira ce an gane ko saboda haka tare da shi filfulki a cikin wannan jirgi din وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا muka dulmiyar da waɗanda ainihin suka kare ta ayoyinmu muka ji ruwa ke they were drowned kenan ruwa wanda jigon rayuwa ne yakan zan kuma ɗaya daga cikin sojojin ubangiji na azaba domin allah shi ke da shi arastun innahum kanu qauman amin mutane ne makafi amma makanta wace iri na'am madalla mai infiraji cewa zuciya in ta makance ganin ido bai fa'ida ba sahi taskiya ne in dai zuciya ta makance to ai wannan gulolin ido ba shi da amfani walau ayyunun ba na biyu to shi ne al'amin makaho makantar zuci ta fi makantar ido hatsari alalamatu bin ba'ad ana ba mu labarin shi Allah ji malam wanda ya san maka ya aziziya ai yakan zo daga riyad yana da gida aziziya za a zo ana karatun nil alfar na shaukani office sai a karanto hadisi wajen guda talatin yana ji sadakar rasu sai ya kare an kare sai ɗauko ɗaya bayan ɗaya na shari yan wani ta ba da littafi a gaban ka malika fadla ce mai yasha yanzu ko wasu daga cikin makasin nan yan baiwa akwai ƙwa'ani ba suna karanta sai ga shi wani ƙurzunu ƙurzunu kuma karatu ne nawa ne mufti na saudiya a yanzu makawa ne ali sheik hudu ba yake ofai islamic kish yana kuma sun gosun san labarin kish ya da dadewa yana su duda ya rusu mutum ne lagakwa an gidan sibawai shi arabiya ba kawo sun raka makanta wani lokaci na amuna roƙon Allah ya tsarin da ita amma in ya jarabe ba wallahi ya yi haƙuri wata bambanci ya tabbata hadisi idan na karɓe masoya guda biyu na mutum ya haƙuri ba shi da sakamako a wurin illa aljanna aka ce idanu guda biyu nan ne matsarin Allah da shi in kuma ya jarrabe ka ya haƙuri sallama ma Allah shi ne abin da yake so imam al-bukhari an haife shi makawai kun sani ko a ce yana yaro ya makanta muhammadu ibn isma'il al-bukhari wace ta dinga addu'a tana kuka wallahi sai ta ga ko annabi ibrahim ya ce Allahu radda ala waladaki basaratu daga nan idan buhari ya dawo makana imaman min a'immatid dunya bal wa a'lahu an sallama mai al-bukhari ya Allah saboda haka na kawo wannan ne karkashin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yace innahum kanu qauman amin ba makanta irin ta ido ba makanta gabarin imani wa ila adin وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وإلى عاد أخاهم هودا ما عربية ليس عندك أخاهم وإلى عاد أخاهم رسول من الاسم يعرف بالضم أقعد أقول أربع كلمة ثم يسأل يقول الفتاة هل من توجيه من اللغويين لا لغويين نعم نعم شيخ تعيش أنا كثرة من هيك بس يصور زور حرف الجرة وإلى عاد أي لا تأكل داي قاعد حرك عاد بحرف الجر كلها كبن وإلى الجار والمجرور لا إلى حرف الجر مبني على السكون لا محل من الإعراب إلى عينين مجرور إنسان عادل عادل مجرور بإلى كما نجي muku ji ai sunayen annabawa da ake musu li'rabi guda nawa ne sun shamla sun shamla fa nun شملة شعيب ميم محمد صلى الله عليه وسلم لام لور ها هو ما دفر صربة مغربة بني مبنيين موسى عيسى إبراهيم طيب راجس إلى إبراهيم بلا إبراهيم تو أما كاجا صدق نيت ملتا أكمي وإلى عاد أخاهم maf'ulun bihi me ya fadda maf'uliya ɗin ina fi'ilin ina fa'ilin ina maf'ulin ina suke mahzuf ba kaddara mai taqdirin na'am sai ka ce ainihin arsalna ila adin akhahu yana sai ka ce akhahum maf'ulun في اسم الأخ الاسماء الخمسة أخ حم كذاك وحن جي ابن مالك لفعل مناسب محبوس مقدر تقدير السمي أصل أين فهمتكم؟ كما أنسى أينين ألف نيم هنا تكون اسمه الخمسة يوا لا كفى أ لا كفى ياء لا كفى منين واو المهم wa ila adin akhahum huda mun aika ga adawa mun aika musu dan uwansu shine annabi hud akhahum huda wannan menene hudan hudan mabni ala tanwin saboda tamyiz kuka ce badal badal ne misali ma'ana dan uwansu shine hud kala sai سيتي ya قوم يا قوم متانين اعبدوا الله ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairu yi ba ku da abin bauta bisa cancanta in ba Allah ba afala tattaqun hanya ba ku tsoraci Allah ba kuwa qala al mala'u qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi إنا لنراك في سفاهة وإنا, وإنا لنظن ك من الكاذبين قال الملأ الذين كفروا من قومه ا ل م ل أ من ياما صاب لان يدهم امتلأت م ت بطونهم ممتلئة عرفتم ليس ي هم م ز و لا يا اخي الكريم معنا دي ما سؤال منه اما كما فندرروا قال الملأ الذين كفروا لو كان جمعنا نتعاه الملأ الذين آمنوا قال كبه جمع الذين آمنوا أقول عنه إنك جمله كاتين أنا ترى كمن يا ما صعب أن تكون متانا النبي هود أقول أن تكون كافر شيء جزك تدى النبي إنا لنراك في سفا هود نوه يا كتدي نراك في ضلال قلنا لكم في سفا لأن الله قدوه kowanne ya samu da jarrabawa kai batacce ne haka ga mu annabi nuwa kai wawa ne ka duba Fafa? ko wani ne ba wani ne ba mu mana gani kana jikin wauta an ta tafafe kamar a zamani yau ne shi ka zo kana magana wani wani sallah sau biyar a ran ku takura mu kanku za ka ji musulmi wai wai wai zai faɗi wani rayuwa kenan yau abin ya kai a kasashen duniya akwai ɗaya daga cikin shugabannin kasashen larabawa a 1960 da ya sanar a gidan rediyo ya tsaye da azumin ramadan wallahi saboda kungiyar kwallon kafa za ta yi kwallo a wata wai li'anna siyama yusabbibu naqsa fi dakhlil qawmi saboda azumi wai yana zaftare kazar-kazar wajen yin aiki asusun ƙasa kuma zai rauni a dalilin rashin aiki a tunisia an yi wani kuma wata jarraba allah sai garin malaman ƙasa a sheikh muhammadu bin fahir shi ne ya miƙe ya ja aya ta 183 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وكذب الرئيس الله يقفك شو بابا يتعي كم يدين مثالي كوي ملا أنشن يكي ملك نيكوي أما ترشكون لإرمتوا لي استغفر الله ما بكو ما بكو هي وقت صوتي شدة دقى ريك توشي نجامي الزيتونة نجا تاقلو نو بري ماما دقل الطاير قاش كوانا يقول شيء كده وكي تنفير انت التحرير والتنوير طب اللي تاسي دومي كي جاوانا وروفو انا ابو بيبا يو انا ابن فرق بين الصرى صرى والصريه to almalau din nan na jama'ar annabi annabi hud su suka ce da shi inna lan raka fi safa muna maganin wauta yana daga cikin mota abun wasu auren mace fiye daya wauta ne ka matsa ma yaro sallah ka bar shi abin da yake so abubuwa sababi suna zuwa mai da hankali Allah jami'o'i na duniya yau a zo maka da wannan an yi sai dawo a baya an zo da irin su lgbt a an zo da kaza kaza kaza kaza don a jarraba imaninka da karfin riko da addini Allah ka tabbatar da mu akan daidai masu shirye-shiryen su ma Allah ya shiryar da su su gane mutumci su musulunta a gudunta da in ba ka baje hannama ba wa bukata ta ci kowa wallahi amma la'amla an na jahannama minan jannatu wannan karka sa rabon wuta nemo ya rabbal alamin haka suka ce da annabin Allah Hud muna ganin ka cikin safaha ba wannan kadai ba wa inna lanazunnuka min al-kadhib muna ganin ƙarya ma kake yi kawai ba wani Allah da aiko ka kana cikin makareta Allahu akbar ana ya qaum قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكن رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس بي سفاهة أنت ولكني رسول من رب العالمين قال سيتي يا قوم يا قو جماعة والله باو تفرد هاي كما دا أمسر نبي نور ميتي ليس بي ليس بي سفاهة شكل الجواب أنونا ما كمثل an فو yawa na ce da kai mawa kai ce zai ba ba ni ne hankali ba mu wuce wurin ba ko ya kace da makaho za ka gani je na masu nake na gani ya ba ganin nake so عرفتم فرك يعني سيتي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب إلن لي أمسر النبي نوح سيدي نيمان دوني daga ubangijin halitta ɗaya inda na rat tsaye ci gaba أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين na kiyar muku da sakonnin ubangiji na ne wa ana lakum ni gare ku nasihun mai nasiha ne amin ba mai ha'inci ba ashe kenan uba zai iya kasancewa nasirun amma kwarai kuwa malami nasirun amma kha'in by default kai mai na nasir ne kayan nasiyar na hannunka sai kake kaucewa in son zuciya ya gito sai ka bauta gaskiya ka danne ta ka zama nasirun ha'il ko da malami ne kai uba zai iya kasancewa na sun ha'il yi mai yankan kudi Allah sai ka kauce ka zama ha'il matar ka kai zaujin ne na sai a inda ake tsaman kuma ke ma na ya kunce ya ne amina tun so kar mu ci amanan wannan abu din ma'aikaci a ofishin gwamnati ya ka zama ya zama wani amin kar ka bari albashin wani ya kwante dan fansho da rasa fansho din shi wajibi ne kasafi na budget na gwamnati a bishi nitty-gritty kowace kwandala sai an kashe ta in dai ciwon kai a binciko ta a yi zabari a yi kwalema a dawo da ita zaga wannan daga sakon annabawa muke zakon wannan hukuncin don muka surin ke ai su ababen koyi ba, yau mun zo mu karanta mu tashi bane to me ya sakon da muka yi deductin a fahimtu saraka annabin Allah sai ce ni mai nasiha ne fa gare ku kuma sanan amintacce ba zan ha'inci saƙon da aka bani ba awa ajibtum na'am awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح لكم في الخلق بصرة يا سلام فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم كمر جمع النبي نقول yanzu kuna mamaki ne a ce wa'azi ya zo muku daga ubangijinku ta hannun mutum ɗaya cikinku akwai abin mamaki liyunzirukum dan ya gargaɗe ku wakuru kutuna yana ga musu kutuna ita kuma tunawa muhimmiyar abace inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa o aina tuna tunawa biyu ce akwai ka tuna abin kirki da kamance maza kai maza ka tuna abin tsiya da kai maza maza kai istighfari Allah kuwa muhimmin abu daga cikin abin da ya kamata ma ka tuna ka tuna bashi da ake zinka maza maza ka biya da ajali ya zo ba sunan munanawarka ka nemi afuwa astaghfirullah ay wallah to raka ya jama'a wato sai ce wakuru ku tuna iz ja'alakum khulafa'a min ba'di nawih ku tuna lokacin da Allah ya mayar da ku khalifofi bayan mutanen nawa saboda su adawa ai sun zo ne bayan mutanen annabi nan yankin hadar mawar kusa da ainihin yaman nan ne geography din hakan malamai suka ce mawar da yankin nan ainihin iraq nan ne gidan annabi no haka ana kiran wurin the cradle of human civilization jigon wayewa ta dan adam shi yasa larabawa suka kalli yaman ai tushen su yamanawa ne عرفتم الآربة سورة كتلة شيوة الله ملك خليفة في باية متان النور باما والنبا وزادكم في الخلق بسطا كوكالرو بسطا بسمكو بس دونر دو دو دو نعرفي صاد النكوسين سوي دليل في الأراضي mai hmm? dalili za ka ga suna cewa idan aka zo da saudi aka sa sun ara a sama to an fi karkata zuwa ga faɗin kalma da sun ara a yi daga fasa ɗaya su ne amma akwai masu faɗa ce basta an gane ko wa maliki yau middini na firo wa inda sirati wa sirati likumbula me yake cewa sinin likumbula ai ita bi kumbula arafin saboda ka Allah shi ne sai ce ku tuna kuma Allah ya ƙara muku baffa ginin jiki an ce adawa alamanya ne shi shika shi bulka-bulka wato masu girman jiki ne huge kilwi a cikin wani abu da ke wadda kilwe yani suna da girman jiki har kila ana kamanta tsayin su a ce sun kai kaza kaza wala Allah akwai dan tsari a kai amma gaskiya ya ce ainihin Allah ya ƙara muku babba girman jiki to ma'ana a ƙara muku girman jiki sama da mutanen no ni'ima ce ku gode ma Allah shi yasa ya ce ne fadkuru ala Allah al'ala أي نعم الله يتفى أي آلاء ربكما تقربكما وتشيل جتكين نور الله كتير كريكا ترى كتن نعم أبنجدي لعلكم تفلحون دفاتا فونا فو ربوتا انتهى آية تقرب قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا سي سكتي سوى كنا قوم قوم لوط هود قالوا سي سكتي أجئتنا إذا أوكي أمريكا كاغوري كاغوري لنعبد الله وحده mu bauta ma Allah shi kaɗai kawai to in Allah ba shi kaɗai ba da shi da wa za a bauta wasu cika ga wuta ne da muna cewa la ilaha illallah amma sun suna ganin abu mamaki ne Allah shi kaɗai can wasu suna mamakin haka yanzu ya kazo mana ne le na abu da Allah mu bauta ba Allah shi kaɗai ya kai hudu wa nazara ma kana ya abu da a ba ana mu bar abin da iyayen muke bautawa inna wajadna ana ala umma wa inna ala asari abin da suke cewa ke to shikenan ya suka ce to bi bima ta'idu ka zo mana da abin da kake mana barazana ba ka ce in mun ki sai azaba ba uke kawo azaba wata kaga abu biyu ne suna tuma Allah kaɗai shi ne to akan wannan mu bar ma'ana to anki? ai ba su fata mun yi ba to amma za ka zaƙulo ma'anar kenan da sun ce kawo abin da kake mana barazana kenan kun kike kuma haka bane na bi mata ta'iduna kawo mana abin da kake mana barazana mana in kun ka mina sadiq kenan ma suna tumar gaskiya shi hmm? a ce da mutum in kai ne gaskiya ne A ta tuma kake ke misali to annabin Allah za a ga yamma ko sannan ina ma akan abin kirki akan wai iyayenmu suna bautan gunki ba za mu bari ba so kake abota ma Allah shi kaɗai su kawo abin da kake alkawari sai annabin Allah ya ce da su قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتم سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتبروا إني معكم من المنتظرين qala sai bawan Allah annabi hu sai ya ce qad waqa'a alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab qad waqa'a tabbas ya fado akan ku ya rinchako ai akan ku daga ubangijinku menene fa'ilin rijisun azaba shine rijis wato kazanta ta sako ta yi wato kai ƙasa a zukatanku shi yasa kuka gama da rajisun fishi da azabar obali wa ghadabun da kuma fishi kaga ya tabbatar da wannan kalma guda biyu ta nuna cewa halaka ne sannan sai ce a na ne fi asma'in an antum wa aba'ukum yanzu kuna jan jadalin sunaye ne na gumaka da kuka ambata ku da iyayenku wai a kansu ne kuke yin ja ne na kira ku zuwa ga ainihin gaskiya sunayen da ma na zama bin kusur Allah bai sassaukar ku lura ba bai saukar ba bai sassaukar ba farkon bai na sassaukar wa saukar nazzala sassaukarwa alattawali daga lokaci zuwa lokaci amma an zala saukarwa a dunkule a ture a mulmule a haɗa wuri guda yanzu ka ga misali idan ka ce Allahu an inna anzalnahu fi me za ka fasara mun saukar ko mun sassaukar mun saukar dai wa nazzalna alaikal kitaba fa mun sassaukar saboda ziyadatul mabna tubidu zatul ma'ana nazala mun sassaukar wato daga lokaci zuwa lokaci an gane ko kuma ko da hausa ne idan ka ce ya yayyaga mai riga ma'anar ta fi nuna abin da yawa ne ya gawa sama da ka ce ya yaga mai riga ya yayyaga kenan da yawa ke ya ta da yawa haka inda za ka faɗi wancan babu daɗin ji ya mammare shi haka da yawa amma ya mare shi ne kawai lugatan to me ma'anar magana suka ce daɗuwar harfa na nuna maka daɗuwar ma'ana inna ziyadatal lafna ziyadat al-ma'ana saboda ka nazzala sassaukarwa to nan sai annabin Allah ce ma nazzala min sultan abinda Allah bai sassaukar da hujjoji ba in a da can ya saukar ya saukar zamanin nan ya sassaukar babu na faɗa kun fahimta ku so dan me za ku yin kafafa da sunaye irin na gumaka wanda iyayen ku ke kira abinda Allah ta'ala bai ci saukar da hujja akai ba shine sulfa tun da haka ne fantabiru inni ma'akum min almuntazirin ku jira ni ni ina tare da ku cikin masu jira za mu jira hukuncin Allah hukunci zai zo ku jira yin Allah ni ma ina jira dan lamarin ba a nuna yake ba يعنونني لقضي الأرض أو تعالى أما مولك مجير مجيرا إني معكم من المنتظرين آية كبيرة فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين ba an dainahu sai muka cece shi mana muka tseratar da shi annabin Allahu. ko wallabi na ma'ahu tare da wanda suke tare da shi suka yi imani da rahmatin da wani wata rahama ta musamman daga rahmatin ce da kira. special package of mercy Wata wani tanadi na musamman na rahama na daga gare mu وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا muka guntule muka cizge muka tumbuke tirjiya na masu kafirci a shi ne dabir ai ba sun yi tunga ba to tungar mun cire mun tufuke ita bishiya yanke ta daban tumbuke ta daban in kana son ka gusar da tasirinta yankewa ko tumbukewa to shi ne kuɗa muka yanke muka cicciɓe tujiyarku da wato wani tungar taku wanda suka karanta ayoyinmu wa ba kano mu'minin ba su kasance mu'minai ba aya ta gaba inda lokaci kala to za mu tashi wa ila samuda musamman zan so dan tabo mana kissar mutumin nan da shi ne ya je ya soke taguwar annabi salih sunan shi da matar da yana nemanta da aure ya ce kyakkyawa cikin wato birnin mada'in ta ce yin kana son ka aure na yadda amma sadaki na ka je ka kashe taguwar da salihu wannan ba jinin za ka kawo in haɗa lalle ne ado kuma abin da ya faru ke to za mu je wato wato wato in ka san soyayyar mata tana halakar da halaka samudawa kan mace Allah kuwa shi sa ka ce ita ko fitatan nisa ku kiyayi mata ka ga ido ka sarrafa shi su fitinan mata ga shi da ka buɗe waya karatu fa kake masai ga an turo maka tallan wata wata ke ya gata ta zama nan wallahi abin bakin ciki ka kai kokari yi. kuma cikin mata ga dama tukur sai you can skip in three minutes eh, sai sun kare abin da su gudu sannan ka kashe ya ka iya in kashe ga kasuwa rai in kashe campus da universities polytechnics college of education rai har ya zama latisi ne alamar wayewa ne yarinya ta fito cikin tsiraici ta zama akada girl saboda haka musamman samari a mai da hankali ta irin wannan na fatan gane ko za mu ji da yadda Allah kissar annabi salih tushensa da kuma wato abinan ina ba ku shawara ku dinga nemo karatun daktul arifi suna da kafas na annabawa very interesting da arabiya mai kyau gwari-gwari kuwa zai iya fahimta zai ɗauko maka tarihi aikwasan al'arifi ita ce malami da ɗalibai ilimin kusan shi Allah ya wa mu lafiya ya kara musu tawfiqi Allah ya saukar da albarkar sa gare ku gaba daya da dukkanin inda musulmi ke Allah ka sanya mana albarka da kasar mu ka kara mata zama lafiya da kwanciyar hankali ka kiyashe mu da sharrin ɗan. ka ba mu ikon mutuwa akan imani ka dashe mu akan imani marasa lafiya Allah ka tada kafadun su masu lafiya Allah ya kara mana amfani wanda suka riga mu da imani Allah ka ji karsu ba ambaci kwanan wata ba a farkon karatu to to yau takwas an yaba faɗa ba to to yau takwas ga watan ramadan mai eh, takwas ga ramadan 1446 kuma cikin baka takwas zai ga watan march 2021 wannan muhimmin abu domin sanin kwanan watan yana da matukar alfani kwarai da gaske kuma tafsiri dai suna sa a frcn kaduna da aka saba fiye da shekara 24 ina jin kuma shine na farko wanda aka saba Allah ka tsarkake niyyar mu Allah Allah Allah Allah Allah ka sa dan kai muke kyashe mu da riya kyashe mu da yi ba dan kai ba Allah ka rawa mu da wahala da banza ya rabbal alamin ana rabbikar wa salamun almutum walhamdulillah kun saurari tafsirin hausa wanda babban limamin masallacin juma'a na sahaba da ke unguwar kundila kan titin maiduguri road الشيخ محمد بن عثمان كان وحفظه الله تعالى يا جبعتر